Bismillahirrahmanirrahim. Jawahir, babi na hudu. Mai nasara ya shiga girgiza kansa da ƙarfi. Yana jin tashin hankali, yana tsatsafo masa. Alhaji Musa, babu amfanin rama mugunta da mugunta. ‘Yata Jawahir ta faɗa cikin son MD, irin soyayyar da idan ba ta same shi ba, tana iya rasa rayuwarta. Alhaji Musa ya rikici. iya rikicewa. Rasa abinciwa da suka yi ne, yasa duk suka ajiye wayoyinsu. Tambaya ce cike da zuciyar Jawahir. Matsalar kama mahaifinta ba shi ba ne damuwarta. Damuwarta a ina mahaifinta isan mujahid. Daman mujahid shi ke shigar mahaukata ya zauna a unguwarsu? Rike girjinta ta yi da ƙarfi. Tana jin wani sabon sansa yana ratsa ko'ina na jikinta. Dad, yaushe za mu je gidan su Mujahid? Girgiza kan sai yi. Tashi ki je ki kwanta. Zuwa anjima za mu tsara komai. Insha Allah. Tana tafi jiri na ɗibarta. Kafin ta kai bakin ƙofa, ta zubi a sumi Mujahid ne zaune a ofishinsu. Bayan duk ya kammala ba su komai. Ya miƙe yana ƙoƙarin barin wurin. Sai kuma ya dawo da baya. ya nuna wani da yake ta zazzara idanu. Ya yi magana cikin takaici. Idan da irin ku goma a ƙasa, ina ƙasarmu za ta iya zama lafiya? Muna aiki kuna ɓata mana. Duk wahalar da na sha, yau kai ne, ka zama mai lalata min aiki. Kai kake kwasar sirrin aikinmu, kake miƙa wa mutanen, da muke ƙoƙarin ganin mun kama su. kawai ya girgiza kai ya fice. Yana jin ƙogansa yana ƙwala masa kira. Amma ko waiwayensa bai yi ba. Yana isowa gida, ya samu ummansa. Tana zaune a falo, tana duba jarida. Idanunsa ya zura kan jaridar. Har yanzu dai hoton naila ne, manni a jikin jarida. Idanun umma cike da hawaye. Haka bata san da shigowar mujahid ba. hannu ya sa ya ɗauke jaridar. Ya sa ɗan yatsa ya ɗauke hawayen fuskar ummansa. Suna haɗa idanu, ya kirgiza mata kai. Umma Naila ba za ta dawo ba. Maganar ta tsaya masa a maƙoshi. Ita ba ta wuce ba, ita ba ta bar shi ya ƙarasa fitarwa ba. Duk da wuriya, irin na umma, sai da ta rushe da kuka. Miƙewa ya yi, ya shige ɗakinsa, ya kwanta rigingine. Hotonta ya jawo daga ƙasan filansa, ya rungumi tsam a ƙirjinsa. Ina son ki Naila, na shirya tunkarar kowace irin matsala. A kanki, cikin kayansa ya buɗe jikinsa na rawa, ya ɗauki kwalban giya ya kai bakinsa, da niyyar shanye ta, ko zai ji daɗi. Kalamanta suna nan raɗau a zuciyarsa, yadda ta rubuta su. har gobe sun kasa gogewa. Ka yi alkawarin ba za ka sake shan giya ba. Ka san me yasa ba na son ka sha? Saboda abin da likita ya ce, idan ba haka ba, ni zan dinga siyo maka ɓoye ka yi ta shan abinka. Na yi miki alkawari ba zan sake shan ta ba. Duk abin da baki so naila, ni ma ba ni san shi. Sauke kwalban yayi, tare da shigewa ban ɗaki, ya juye ta. a banɗakin ya zauna ya takure yana jin zuciyarsa tana yi masa zafi a hankali ya furta kalmomi bakwai Allah ka gajarta min zaman duniyar nan waɗannan kalmomi sun zame masa hadda wanda idan bai furta su ba baya samun nutsuwa jawahir ta dubi zara ido jajir ta ce zara ki taimake ni ina son yayanki ki gaya min yadda zan iya samo kansa. Ban taɓa tunanin akwai wani halitta da zan so haka ba. Rayuwata tana cikin wani hali. Ƙirjina zafi yake min. A da ina kallon masu soyayya a matsayin mahaukata, wa'inda ba su san ciwon kansu ba. A yanzu na fahimci so wani dafi ne mai wahalar warkewa. Don Allah ki taimake ni, ki gaya min wace ce Naila. A ina kuma zan iya samun ta? Zan roƙe ta ne ta bar min Mujahid. Zara sarfin kuka da tausayi. Ta sharce hawayenta. Tana jin tausayin Jawahir har cikin zuciyarta. Anti, labarin Naila akwai tsawo. Idan zan gaya miki labarin Naila a gutsire labarin zai zo. Yaya Jabir shi ke ɗauke da komai akan Naila. Shi zaki nema. Na tabbata zai taimaka miki. Naila ba ta da aboki sai yayanmu. Babu wanda ya isa ya san sirrinta sai yayanmu. Zara ta ƙara shi cikin kuka. Tana jin ɗacin rabuwa da Naila. Jawahir ta rufe idanuwanta. Tana ji a ranta. Lokacin mutuwar ta ce ta zo. Fitowa falon ta yi, tana layi. Tana kallo hukuma suka zo tafiya da mahaifinta. Cikin kuka ta ce musu, don Allah kada ku tafi da shi. Dad, idan suka tafi da kai, waye zai je nemo min mujahid? Idan ban gan shi ba, zan iya mutuwa dad. Ɗaya daga cikin 'yan sandan ya yi ta dubanta, cike da mamaki. Hakan ya sa, ya zaga ya yi kirawo mujahid a waya. Ya gaya masa komai. Mujahid ya cika kwarai da mamaki, musamman da Jabiru ke ba shi labarin zuwansu gida. Duk ya tunanin Mujahid ya kasa gane komai akan Jawahir. Haka bai damu da lamarin yarinyar ba. Haka yana ji a ransa, ko mutuwa za ta yi, babu abin da zai sa ya kalle ta a matsayin mace, bari har ya aure ta. Soyayyar mace ɗaya ne tak a zuciyarsa, daga kanta kuma an gama. Alkawari ya yi wa kansa, babu macen da ta isa ta matso kusa da zuciyarsa. Rike hoton ta yi yana buga kansa da ƙarfi. Iya ƙarfinsa yake haɗa kansa da bango. Nelly kawai take yi masa gizo. Da sauri mutanen gidan suka yi kansa. Umma ta riƙe shi kawai ta fashe da kuka. Hakan ya sa ya dakata yana dubanta. Abba ya girgiza kai. Yana faɗin ba zai taɓa bari ba. Tunda ya ga iyayensa suna kuka, ya nemo wa kansa jarumta. ya nuna musu shi ya haƙura. Haka ya ci burin rage damuwa, ko don iyayensa su samu nutsuwa. Yana jin damuwarsa tana ƙaruwa ne, da zarar ya ci karo da hawayen iyayensa. Satinsa biyu kenan baya fita, ko nan da shan. Wajen aiki ma ya ɗau hutu. Fuskan nan ta fara tara gashi. Gaba ɗaya yana son komawa gidan jiya. Abbas ya shigo yana masa faɗa. Ya daina gyara kansa, Dole yau ya shirya da nufin ya je gurin aski. Bayan ya je, an gyara masa fuskar. Ya dawo fuskar nan babu annuri. Shi kansa ba zai iya tuna rabansa da murmushi ba. A falo ya tsinkaye muryarta, tana kuka, kamar wacce aka yi wa mutuwa. Jawahir tana shigowa falon. Ta ci karo da manyan hotunan Laila, masu kyau. Duka hotunan tana maƙale a jikin Mujahid, tana dariya. Kai tsaye Jawahir ta buhu can tana shafawa. Umma da Abba sun tarbe su cikin mutuntawa, ita da mahaifiyarta. Daga ƙarshe, mahaifiyarta zayyane musu komai a game da irin halin da Jawahir take ciki. Abba suka dubi juna suna jinjina zamani. Kukan da Jawahir take yi ya sa dukkaninsu jikinsu yin sanyi. Afsace ya shigo falon da niyyar yi mata rashin mutunci. amma suna haɗa idanu. Ya nemi duk wani fushi ya rasa, idanu kawai ya zuba mata. Shi kaɗai ya san me ya hango a kanta. A hankali yake magana, cikin dakewa. Jawahir, kin san inda kika kawo kanki kuwa? Zama da ni babu abin sha'awa. Mace ɗaya ce a duniya za ta iya zama da ni. Duk mugun halina. Za ta zauna da ni babu kyama. Mace ɗaya ce za ta zaɓi rayuwa da ni. fiye da rayuwa a cikin kabarinta. Idan kika ce za ki shiga huramin da ba naki ba, za ki gwammace ki zauna cikin kabari da zama a cikin gidana. Jawahir, idan na aure ki zan cutar da ke ne, zan wahalar da ke. Za ki zama da zaman ki a gidana da babu duk ɗaya ne. Ba zan iya yin aure a duniyan nan ba. Ki yi haƙuri ki fita a rayuwata. Jiya waye yana jin kamar ya shaƙe ta ta mutu. Ƙila zai fi samun nutsuwa. Yana jiyo kukan Jawahir tana faɗin, ta amince za ta jure. Har ya kai bakin ƙofa ya juyo yana dubanta. Zuciyarsa tana gaya masa, ya je ya lallashe ta. Ya je ya gaya mata kalamai masu daɗi. Girgiza kansa ya yi, kalamansa yana tanadar wa mace ɗaya ne tak. Abba ya dubi Jawahir da tausayawa ya ce ta je waje sai yi magana da ummanta. Babu musu ta fice. Abin mamaki, ta haddace ɗakunan cikin gidan. Duban ɗakinsa ta yi, tana jin gabanta yana faɗuwa da ƙarfi. Zuciyarta tana ingiza ta cikin ɗaki. Sannan a hankali, ta sada kanta da ɗaki. Yana kwance rigingine, hannunsa sigari ne. Ya rasa ta yadda zuciyarsa za ta amince masa. ya sha sigari. Kafe ta yi da ido, sai ta juye masa Naila. Tana zuwa kai tsaye, ta kwanta a daidai inda Naila take yi wa kanta makwanci. Tana kwanciya a ƙirjinsa, ta sa hannu ta cire sigarin. Ta yi magana cikin shashekarta. da shassheƙan kuka. Aboki, ka yi min alkawari ba za ka sake shan sigari ba. Wani irin sanyi ya ratsa Mujahid. wanda Rabban da ya ji hakan tun ranar da Naila ta bar ƙwayar idanuwansa. Mirgino ya yi yana magana a bisa fuskarta. Ki yi min alkawarin ba za ki yi nesa da ni ba. Me yasa kika tafi kika bar ni? Ƙoƙarin kisan ɗinta yake suka ji motsi. A lokacin ne kuma, idanuwansa suka buɗe tar. Ya gane ba Naila ce a gabansa ba, Jawahir ce. A gigice ya ga ta ɗauke sigarin hannunsa. ta ɓoye a irin wurin da Naila take ɓoye masa duk wani abu da ta san iyayensu ba sa so. Mamaki ya sa kawai ya ci gaba da kallonta. Turare ta buɗe ta fesa masa. Sannan ta buɗe ƙofar ta fice. Iya ruɗu mujahidu ya shiga. Sai kuma daga baya ya gane Jawahir tana son koyon hannun Laila ne domin ta samu fada a gunsa. A hankali ya mayar da kansa yana faɗin har abada duk yadda mujahid yake tunanin iyayensa za su kawo masa maganar jawahir shiru ba su ce masa komai ba hakan ya sa ya samu nutsuwa a bakin abokinsa yake jin an saki mahaifin jawahir girgiza kansa kawai yi yana jinjina halin 'yan Najeriya san mai kuɗi baya aikata laifi dawowarsa kenan daga ofis ya ga babban falon baƙi a buɗe Hakan ya sa ya cika da mamaki har zai wuce ya dawo da baya. A bakin kofar ya tsaya, yana sauraron su. Shi kansa bai san lokacin da ya shigo falon ba. Yana ƙarewa iyayensa kallo. Abba, aure za ku min? Abba har yaushe kuka manta Naila? Abba ba zan iya rayuwa da wata ‘ya mace ba. Idan kuka yi min haka za ku sani a cikin wani hali ne. za ku sake rasa ɗanku a karo na biyu. Me yasa Abba? Mujahid ka shiga gida zan shigo. Abin da Abba ya iya furtawa kenan. Girgiza kai kawai yake yi. Ya shiga gida. A gaban Umman sai zubi. Umma me yasa za ku yi min haka? Ni na ce muku ina son aure? Me kuma zan sake ci da aure? Umma kun zaɓi mu kuntatawa naku don kawai kuna son ku faranta wasu? Yaushe kuka gama kukan Naila? Kuna nufin har kun shafa Naila daga babin wannan gidan? Umma ta girgiza kai. Kai hakuri Mujahid, ka karɓi zaɓin mahaifinka. Ta haka ne za ka iya gode masa da irin tarbiyyar da ya baka. Ka zama mai yadda da ƙaddara, mai kyau ko akasinsa. Ka yi haƙuri, Allah yana tare da kai. Idan ka yi masa biyayya za ka ga amfaninsa a nan gaba. miƙewa waye yana girgiza kai. Yana jin iyayensa ba su yi masa adalci ba. Ficewa ya yi da sauri, ya ɗauki motarsa. Gudu kawai yake shararawa a titin. Yana jin kamar motar ba ta sauri. Ba zai yi auren jawahir ba. Bai taɓa jin santa ba. Mace ɗaya ya so a duniya. Daga kanta an gama. Ya ƙwammace ya bar masa garin, har komai ya lafa. Da a kawo masa jawahir a matsayin mata. ba zai iya duban Naila ya ce mata ya yi aure ba, ba zai taɓa iya saka mata da wannan cin amanar ba. Tafiya yake yana ganin kamar za a sake dawo da shi cikin garin Abuja. A karo na barkatai yake jin tsanar Jawahir a ransa. Jawahir ta zame masa masifa. Jawahir za ta sake wargaza masa dukkan wani shirinsa. Kiran wayar mahaifinsa ya dawo da shi hayyacinsa. Cijewa ya yi ya ɗauka. Mujahid, idan har ni na haife ka, ina baka umarni. duk inda kake ka dawo. Ka dawo ka karɓi matarka Jawahi. Idan kuwa ka wuce ka dawo ba, ba zan taɓa yafe maka ba Mujahid. Wani irin birki ya taka da ƙarfi, wanda ya yi daidai da bugawa wata mota. A take motar da Mujahid ɗin suka yi ratsa-ratsa. Wannan lamari ya faru ne akan kunnen abbansa. Hakan ya sa ya dinga salati a cikin tsananin gigicewa. A lokacin da Mujahid ya yi hatsari, a wannan lokacin zuciyar Jawahir ya buga da ƙarfi, tare da dafi wurin tana salati. mamɗinta ta riƙe ta, tana tambayar ta lafiya? Cikin rikicewa ta dubi mahaifiyarta. Ta ce na shiga uku wani abu ya samu Mujahid. Mujahid yana cikin matsala. wallahi akwai abin da ya same shi ki taimake ni mom in je gare shi kwantar da ita ta yi a jikinta tana shafa bayanta ki nutsu ki yi masa addu'a duka duka yaushe ya rage ki zama mallakinsa ya kamata jawahir ki rage irin wannan zazzafar soyayya da kike gwadawa akan mujahid shi ɗa namiji sakarai ne da zarar ya ga ana son sa kenan sai ya rika wulaƙanta ‘ya mace. Ita kuma ‘ya mace tana da girma da ƙimar da tafi ƙarfin wulaƙancin ɗa namiji. Jawahir ta ɗago tana duban mahaifiyarta. Mom, ko zai dinga yankan naman jikina? Na amince, zan zauna da shi. Ni ba zan ɓoye soyayyar da ke zuciyata ba. Ba zan iya ba. Mom, na gaya miki Mujahid yana cikin wani hali. ki taimake ni in je in gan shi. Hankalin Hajiya Zakiya ya kai matuƙa a tashi, don haka ta dinga lallaba ‘yarta har bacci ya kwashe ta, wanda ya yi daidai da shigowar daddinta. Ya duba jiya da damuwa ya ce, Na ƙosa a ɗaura auren nan, tun kafin matsalar da muke ta binnewa ta kanta. Ina tsoron Allah, ina tsoron yaron nan mujahid. ki kalli yadda ya datse wa Alhaji Musa ɗan yatsa. Na gaya wa Alhaji Musa, ya yi nesa da ni, har sai ‘yata ta samu muradin zuciyarta. Hajiya ta jinjina kai kawai, tana ji a jikinta. Lokacin matsalar ‘yarsu ne ya tsaya. Mujahid yana farfaɗowa, ya duba ko'ina, yana mamakin abin da ya kawo shi asibiti. Sai da ya ji azaba a ƙafafunsa ne, kafin ya tuna da komai. Da ƙarfi ya riƙe kansa, yana jin muryarta a kunnensa. Aboki, kaina zai cire. Aboki, ni zafi nake ji, ka cire min ciwon nan. Limshe idanuwan yi, ya sani da san Naila zai koma ga Allah. Yana yi mata soyayyar da baya fata ko sau ɗaya ne, ya kwanta ba tare da ya tuna da ita ba. Muryar Umman Saiji tana magana kamar da faɗa. Ko dai kana son ka gaya mana? ka fi mu damuwa da laina ne Gara kai ayyukanka sun raba ku na wasu lokuta. Mu da muke kwana da ita mu tashi da ita fa. Kana jayayya da hukuncin Allah? Kuma wallahi za ka sa kanka a uku. Bai ce komai ba ya kawar da kansa gefe guda. Cikin hukuncin Allah, mu ya samu sauƙi. Haka aka sallamo shi. Yana kallon kowa ana ta shirin biki. Shi dai bai ce komai ba. Haka bai da alamun tofa wata magana. a bakinsa. Jabir ya shigo yana neman sa. Kai tsaye ya wuce gadon ɗin. Zaune ya same shi. Ya ta sassarƙan a hannunsa yana kallo. A hankali ya dafa shi. MD ba za ka yi haƙuri da ƙaddararka ba? Wace ƙaddara daga ciki? Ƙaddarar rashin naila? Ko kuma ƙaddarar shigowar masifa cikin rayuwata? Jawahir ba masifa ba ce. Ka ɗauka jawahir ita ce naila. kura masa ido yi kafin ya girgiza kai. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata. Ga wata sabuwar mallaka mai suna karin kunama. In dai har mace ta yi amfani da wannan mallakar da ake kira da karin kunama. Yanda kika san karin kunama ya ɗalli ɗa namiji, haka namiji zai ji a gabansa. Yanda dafin kunama ke yawo a jikin mutum idan ta ɗalle shi, haka wannan mallakar ke yawo a cikin jinin ɗa namiji kuma ba ta karyewa. Mallaka ce ta tashin hankali, duk macen da ba ta yi aiki da ƙarin kunama ba, to ba ta san kanta ba, ba ta san kuma waye mijinta ba. Ina macen da take fama da matsaloli iri daban-daban a cikin gidan aurenta? Ina macen da ta rasa gane kan mijinta? Ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta ko kuma yake nuna mata rashin gamsuwa ko rashin jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure? ina mace da take tunanin matan waje ko kuma kishiya ta ɗauke wa mijinta hankali ko ta hanyar asiri ko ta hanyar da bata dace ba. To uwar gida, ki share hawayenki. Domin ga hajiya mira ta zo miki da mallaka da ake kira da karin kunama. Mallaka ce ta gasken gaske. Ina matan da suke da mazaje masu taurin kai, wato duk mallakar da zaki amfani da ita, ko kuma duk maganin da zaki amfani da shi na mata, baya taɓa kama mijinki. To ‘yar uwa, ki amfani da wannan mallakar ta karin kunama. Duk taurin kan ɗa namiji sai ta taɓa shi, kuma sannan sai kin mallake shi a tafin haninki. Idan har kika yi matsi da wannan mallakar ta karin kunama, mijinki ko kurma ne sai ya koka saboda tsabar jin daɗin ki. Sannan daga ranar mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace a duniya idan baki ba, kuma duk umarnin da kika bashi sai ya bi nan take. ina matan da mazajensu ba sa ba su kyauta wato masu hannun jarirai su yi amfani da mallakar karin kunama ina macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta baya zaman hira da ita baya nuna mata soyayya baya fifita ta akan kowace ya mace a duniya kai ina macen da take fuskantar barazana a cikin rayuwar aurenta ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama domin mallaka ce da muke kiranta ne kankat duk wata matsala da kike fama da ita a cikin gidan aurenki da kika rasa gane kanta to ki yi amfani da wannan mallaka 070 45 76 76 86 ko kuma 090